Allahu za mu ci gaba da karatu a cikin wannan Wanda wato wadda sabuwa ce yau muka fara ta mai suna annabin da za mu karanta ta a ciki wato sunan Yusuf kuma jiya mun fara da iko Allah mun kai sura kusan uku mu gama aya uku mu yanzu za mu ci gaba daga aya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

والشمس والقمر رأيتهم لي قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. آه، نعم، Yau jiya mun shimfiɗa ne yau ne za mu shiga gundalin magana a kan tsashiyar nagar Allah a annabi Yusuf wannan aya za ka karantar da mu Ba ma'amaloli daban-daban uku Allah ta baraka wa ta'ala ya ce ya rasu da rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ka ba da labari game da ifkala yusuf da abi sanda annabi yusuf ya yi magana da babansa shi annabi yusuf da ya magana da babansa yi baba annabi yusuf ba san shi ba annabi ya yakubu rike wata da ya magana da babansa shi annabi yusuf ba kenan nan ɗa yana iya magana da babansa ne ko amma da ladabi mai kyau za mu ji lafazin da ya biye magana da baba saboda haka muna so ya haɗu da makaranta in kana da matsalar karatu kan ce kai ma ba magana ya fice ni kan yau gaya wa baba ya ke ban a'a je ka yi magana da baban ka baban ka ya san kana da wayo da in kana da bukata za ka zo ka gaya sai ka ƙara samun shiga da baban in ka yi nisa wurin sauka ka faɗa mai in ka gama littafi ka za ka faɗa mai in ka duk abin da ka yi na ci gaba in ka gaya baban ka zai jira wato ba nesa da nesa aka yi da kuma ba kusan toshe aka yi ta gaya mai halin da ake ciki na ci gaba tun da kun kuna son a yabe ku kuma haka daidai to ku kai kokari ku gaya baban ku muna da bukatar karatu ku gaya mai muna da bukatar tafiya ku gaya mai kawai dai ku auna yanayi ne in akwai alamar kuɗi ko in ma babu ce mai wani jahil ba Allah ya bude a tsohon da ya san da ya samu zai tuna da mutuwa zai manta to shi annabi Yusuf annabi Allah ne amma aka ba mu labari ya ce ga babansa nan ne ce fa ne a bibi da babansa nan da fassara na ku da fassara kura sai aka ce baban nasu shine annabi Yaqub kuma Yaqub annabi Allah zo ya gaya babansa magana shi a kabirin su ya gaya babansa ya kuma ga yadda ya ci ya abati kana ya karanta bin kasirin injimala ya ce ya abati sannan in ka ce haka dilalatu ala ya je ya sami babansa